Mai gabatar muku shirin Aisa Hamadu ina tare da Tarna Ahmed barka da warhaka Tarnan ya kake. Yawa Aisa ya kike muke labari. Da farko dai za mu buɗe wannan shirin labarun namu da jarabawa na bakaloriya na shekara 2019 wanda ɗalibai suke nan suna yi a birnin Yamai. Za ku ji ra'ayin waɗansu matasa waɗanda suka halitta taro na 33 na ƙasashen Afirka waɗanda suka yi a birnin Yamai satin da ya wuce. Sannan a cikin takaitaccen rahoton mu na maraice za mu zancen matasa masu nema na kansu. Akwai matasa biyu waɗanda a cikin rejim maraɗi. Za mu ida da wasan kokowa da kuma na kwallon kwando. Kenan malama Aisa za mu dai sha labari ko? za mu buɗe wannan labarun namu da shirin jarabawa na bakaloriya wanda aka fara ran larba a cikin shiri 150 na fadin Nijar. Eh haka ne malama Aisha ita dai wannan jarabawa wadda aka fara kamar da kika ce a cikin shiri 150 a duk fadin kasa. A nan dai birnin mai abokan aikin mu sun samu sun kai ziyara a shiri na goma sha ɗaya wanda yake a can makarantar Lise Isa Korombe. Ga ra'ayi wasu da suka yi wannan jarabawa. Ni sunana Hamani Sumaila. Cikin yarda Allah komai yana tafiya daidai. Abin ya kawo waɗansu ɗalibai ƙalubale, amma ni dai abin bai taɓa ni ƙwarai ba. Gaskiya abin ya zo da sauƙi, ko da yake an tsaye da karatun na biya, amma ba mu samu wata matsala ba kan maudu'an da aka kawo mana. ina iya cewa duka jaraba da aka kawo mun gansu a cikin jadawalin karatu mun kammala jadawalin karatu ga baki daya sai dai abin da ya dan bamu wahala shine a fannin jarabawar arab darasi na karshe ne aka kawo sannan akwai dalibai da ba su kammala jadawalin karatu a cikin makarantu ba A zaman taron ƙasashen Afirka 33 da ya wakana a birnin Yamai a satin da ya gabata, wanda ya haɗa shugabannin kasashe da gwamnatoci talatin wanda ya ba matasa damar fadar albarkacin bakinsu ga fanni daban-daban. Bari mu ji abin da suka shaida matar nan Fudai Ahmed. Mun so a ce wannan taro taro ne da ya tattara kowa da kowa ko ya kasance wakilan 'yan adawa ko kuma fararen hula da kungiyoyin matasa. A yau ba iya shirya irin wannan taro ba a tabo batun matsalolin da ke hadabar matasa ba. Sai dai kash ba a yi haka ba. Komi ya tafi daidai, bakin mu ba su da na sani ba ingancin tsarin taron. Mu da kanmu 'yan Nijar mun yi farin ciki da ganin babban birnin mu an yi masa aiki mai kyau ya canza fuska. je suis Ni ban gamsu ba, akwai wanda suka yi magana da sunan matasa. An ya ko an ba matasa damar su bayyana matsalolin su da kuma abin da suke jira daga magabata don su ma su kawo nasu kokari cikin ci gaban Afirka. Mu matasa, mu ne yau kuma mu ne gobe. La jeunesse n'est pas seulement que le futur, mais on est le présent. To aisa za mu dauko zancen sana'o'in matasa a takaitaccen mu na musamman na wagga rana Asabar ko? Haka ne tarna a jamboriyar Nijar wata dama ce ga matasa masu ɗumbin zaman kashe wando. Shi dai wannan rahoton zai kai mu a can birnin Maradi inda ruwan matasa suke aiki domin kirkiro wajajen su na sana'a kamar na na Balkisa Kura mai shekara 28 da kuma Lawali Lampo wani matashi shi ma mai shekara 33 wanda sun samu wani ƙarin sani na kwana goma a wannan fannin. Muhammad Mama abokin aikin mu. Adamu ya tattauna da su a saurari rahoton shi. Nana Balkisa matashiya ce da ta tashi tsaye-tsayin daka take cikin kungiyoyi kuma matashiya ce mai matukar guri a rayuwarta. Bayan halartar taron horarwa ta samu fahimtar yadda ake kirkiro da masana'antu. Yanzu ta samu fasaha abin da ya dabaibaye ta saboda rashin lakantar fannin. Ina da wani tsari da nake son girkawa amma har yanzu ban san yadda zan tafiyar da shi ba. Sai bayan wannan horo ne na samu karin haske da cikakkun bayanai wanda za su bani damar girka tsarin nawa na buɗe shagon ɗauki A matsayina na matashiya ba zan zamana ina shirin gwamnati ba. Zan buɗe shagon ɗauki wanda ya bambanta da na sauran na nan maraɗi. Zan rinka a kayan yara da na mata daga sai sai sawa. A nasa bangare Lawali Lampo wanda tuni yana da shagon ɗinki ya bayyana abubuwan da ya amfana da su a wajen wannan zaman taron horarwa. To abin da yasa na je na ƙara horo saboda in sanya zani in sa ma'aikata ta ci gaba da in ga da kala tana mutum hudu yanzu ma'aikata ta ina son mu kasance wajen kusan mutum ya da goma sama ma da goma insha Allah. akwai wasu abubuwa wanda suna shige min cikin duhu albarkacin wannan horo na ga abun akwai haske ciki tunda kusan in aka ɗauka majority kusan dukkan teloli suna aiki ne ba tare suna sanin me ke shiga menene riba su menene kawai ana yi ne ana samun kuɗi ana kashewa to wannan wurin da na samu gaskiya sai na gani ina iya aje kuɗi har ma na yi sa su cikin wani hanya yadda da. A nata ɓangare na na Balkisa wace kafa kamfani mai zaman kansa shine abin da take da guri da ya sanya ta ta girka kamfanin nata. Don in samu cin gishin kai na ne nake so in samu kuɗi. Haka zalika ina so in tallafa ma wasu matasa don ina iya dukkan matasa aiki a cikin ma'aikatar tawa. A takaice don da yanka gudunmuwa ta ce wajen rage ma matasa zaman kashe wani. Waɗannan matasa biyu dai na na Balkisa da Lawali Lampo bai kamata kowa ya tagume hannuwa ba sai gwamnati ta ɗauke shi aiki duka da yake akwai wuyar samun hannun jari na girka kamfani. Za mu shiga cikin wasannin motsa jiki. Haka ne a wasannin labaru na wannan Asabar za mu dauko zancen kokowar galgajiya da aka yi a nan birnin ya Yamai lokacin da ake taro na 33 na kungiyar kasashen Afirka wanda aka yi a nigeria na shekara 2019. Wa'annan wasannin dai sun hada 'yan kokowa takwas wanda suka fito wasu manyan garuruwa na jamhuriyar niger Wasan karshe dai sun hada Isaka Isaka na Doso da Usman Hassan na Tilaberi inda Isaka Isaka ya samu gaskiya a kawannan abokin wasan nashi. Sannan a wasan kwallon hannu ko kuma handball na zone ta biyu da ta uku na matasa masu shekara goma sha takwas ayyusu ne a can birnin lome na jamhuriyar togo a makon da ya shude wasan karshe sun hada jamhuriyar niger da ta sha kashi arba'in sannan da benin wadda ta samu galaba a da ta zira maki arba'in. haka ne ga karin maganar namu na yau ce in ji zabar ma kuran da aka tsana shi a waye. Da wannan karin magana su ya kawo ƙarshen labarun matasa na wannan makon mun gode da sauraron da kuka mu sai an jima.